wanda ya daidai da ashirin da biyar ga watan april 1999 muna karatun littafin ahkamul idaini fi sunnatil mutahhara na ashekul muhaddis al'allamatul fakih ali hassan ali abdulhamid al'asari muna karkashin babin da ke bayani akan hukuncin layya a cikin addinin musulunci yace dangane da layya dai malaman musulunci sun yi sabani game da hukuncinta wasu malamai sun ce layya wajiba ce wasu kuma suka ce a yin layya mustahabbi ce amma malam sai yace a takaice layya dai wajiba ce daga cikin dalilan yace hadisin Abu Huraira wanda al-Imam Ahmad da Ibn Majah da Darqutni da Hakim suka ruwaito da kyakkyawan isnadi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace wanda duk yake da sararin yayi layya kuma yaki to kar ya sake ya kusanci filin idin mu ma aka ce to kaga anan inda a ce ba layya ba wajiba bace ta yaya za a yi har a hana ka kusantar wani abun wanda yake wajibi ne shine sallar idi ba komai ya ja ba sai dan ka yin wani wajibin don haka sai zan kamar ma ba a da bukata akan wannan sallar taka tunda baka yi ɗaya abin da yake wajibi a wannan rana ba dalili na biyu kuma shine hadisin jundubu dan abdullahi albajali yace ya je wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ranar sallah daga cikin hudubar da annabi ya a ranar babbar sallah yace wanda diya ya yanka ragon layya shi kafin ayi sallar idi to layya ba ta yi ba sai ya sake wata layyar madadin wannan amma wanda bai riga ya yanka ba to ya yanka cewa to ya yanka din nan falyazbah to wannan ya nuna umarni ne na annabi sallallahu alaihi wasallama umarnin annabi kuwa a zahiri ana ɗaukar shi akan wajabci ne sai in an samu dalilin da ya sassauta wajabcin wannan ita ce ka'ida a wurin malaman ilimin usulul fiqh sai malam ya ce الثالث حديثي نأكو عن مخنف بن سليم أنه شهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب يوم عرفة Miknaf dan Sulaimin ya ce ya halarci wurin Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a yayin da Annabi yake hudu ba a ranar Arafa. Qala Annabi ya ce ala ahli kulli baitin fi kulli amin ubahiyya a kowace shekara kowaɗanne mutanen gida lallai ne su yi layya mahallu shahid kenan dalili kenan don ya ce ala ahli kulli baitin fi kulli amin ubahiyya a kowace shekara kowaɗanne mutanen gida su yi layya wa atira sa'annan kuma su yanka ainihin dabbar da ake yankawa da watan rajab atadruna mal atira sai annabi yace ku kun san atira kuwa hadhihi allati yaqulu anha an-nasu rajabiyya wannan dabba da mutane suke cewa dabbar da ake yankawa a watan rajab a wakan wannan hadisi muka karanta sai lokaci ya kure mana ina yi mana bayanai dangane da haka na daga cikin bayanan da na yi shine cewa eh, watan rajab watan azumin tsofaffi da hausawa ke cewa wata ne abin girmamawa tun a jahiliya da musulunci ya zo bai tabbatar da wani girmamawa na wannan wata ba sai wannan atira cewa duk watan rajab to lalle kamar yadda yake da watan zulhijja ranar goma ga shi ranar babbar sallah a yanka dabban layya to watan rajab ma a yanka wannan ainihin dabba ta rajabiya din kamar yadda za mu zo mu ji daga baya sai aka share wannan hukunci dangane da ita atira din ta rajab to <coughs> akwai abubuwa waɗanda suke mutane sun kirkiro su daga ciki akwai azumin watan azumin tsofaffi da wasu ibadoji da suke duk waɗannan mun yi bayani a takaice cewa ba su da asali a cikin addinin musulunci abin da ke da asali shine wannan ainihin atira din ita kuma kamar yadda ka zo ka ji sai aka shafe hukunci akai wannan hadisi mun karanta bayanai akai daga cikin bayanan kuma da ne sai na ce duk sa'an da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi amfani da wata kalma wadda yake ba su saba amfani da ita ba to yakan yi marmaza ya fassara musu ita kamar yadda ka ganan su sun saba kiranta rajabiyya shi kuma sai ya kira ta da atira to kaga tun da ya kiraye ta da larabcin da basu saba ba akwai bukatar ya fassara musu ina fatan mun gane domin na daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya dare su annabi yana sarrafa dukkanin larabcin da larabawa suke gaba ɗaya ma'ana duk balaraban da ya zo da irin harshen larabcin da ya zo annabi zai iya fahimta shi kuma ya iya juya baki ya bashi ansa da irin wannan larabcin kamar yadda a ce misali ga wani wanda yake ba zazzagi ne in ba Kano yazo zai iya magana da shi da kananci ya fahimce shi kuma idan ba ya zo zai iya in ba ya zo zai iya idan aka samu wanda yake kowane iri ne a yankin ƙasa Hausa zai iya sauraren shi ya fahimce shi kuma shi ma ya iya juyawa da harshen shi ya fahimce shi to haka Annabi sallallahu alaihi wa yake a shahidul akbar babban shaida akan haka shine kira'o'i da ka gani kira'o'in nan da ka gani da launonin riwayoyinsu nau'uka ne na harsunan larabawa wani balaraban in ya zo sai ce alal arbi wani balaraban sai zai alal arbi larabci ne yadda ka ji kira eh, riwayar take to haka wasu larabawan su kuma suke larabcin su har a nan garin nan mun taɓa samun akwai wani babban malami da aka kawo aka aje a jami'ar Ahmadu Bello a Sheikh Al-Badawi irin wannan larabcin yake yi shi bai iya irin wannan larabcin da zaka ce ja al auladu sai ce ja al auladu haka yake yadda ka ji warshi kira'ar riwaya warshi haka shi kuma yake nashi larabcin mun fahimci wannan da kyau ko to saboda haka annabi ya dishi ya karantar da waɗannan kira'o'i to di ya iya waɗannan harsuna sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to shine sai ya fassara musu to sai na fara cewa kaga duk sa'an da aka samu wata kalma ba baƙuwa me wata ma'ana da take saɓanin yadda aka saba to akwai buƙatar a nan ka tafi littafi kamusu na hadisi sai ka je ka duba wato duk sanda ka zo kana karatun hadisi sai kai karo da wata kalma da annabi ya amfani da ita sallallahu alaihi sallama in ka lura da cewa ya amfani da ita ne a ma'anar larabci gama gari to kenan ka iya duba dictionary ka iya duba kamus amma in ka lura annabi ya amfani da ita ne da wata ma'ana to sai ka tafi littafan garibul hadis don haka bayan da malam ya kawo wannan kamar yadda zamu zo mu ji sai ya dauko daga manyan malamai waɗanda ainihin suka abin nan suka littattafai na kamusin hadisi duk mun ji a karatun da ya gabata amma a yanzu sai malam ya ce wa hadha fihi al-amru bil wujub wannan hadisi kaga a cikin shi akwai umarni da wajabci dangane da layyadin tunda annabi ya ce ala ahli kulli baitin ala din nan da yake to shi yake nuna tilasti ma'ana akan kowane gida to lallai su yi layya amma al'atiratu ita kuwa atira dabbar da ake yankawa da watan rajab fahiya mansuha wannan an share hukuncinta wa nasxuha share hukuncin wannan dabba ta ainihin rajab la yastalzimu nasxu la yastalzimu wannan bai lazimtar da kuma a share hukuncin layya ba a'a tare da cewa a cikin hadisi ɗaya ne hukuncin ya zo to amma an share hukuncin waccan dabba ta rajab amma ɗaya hukuncin na layya yana nan sai ce fahiya baqiyatun alal asli hukuncin yankan dabban layya yana nan akan asalin shi na wajabci din qala ibn al asir al imam majduddin ibn al asir kamar yadda ne bayani a wancan karatu namu cewa na ɗaya daga cikin malaman da suka rubuta littafan da suka fassara kalmomi yana da babban littafi mai suna an nihayatu fi gharibul hadith wannan littafi nashi in ka same shi a fannin littattafan da ke magana akan fassara kalmomi to in Allah ya so a matsayinka na ɗalibin ilimi ya ishe ka domin da wahala ka samu wata kalma da ta zo a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama wadda bai fassara ba ko hadisin ya inganta ko bai inganta ba ko da hadisi bai inganta ba in akwai wata bakuwar kalma a ciki zai ɗauko sai fassara maka duk da bai inganta ba amma ka fahimci me yake nufi don akwai ma'ana akan wannan aikin nashi don wani malamin kuma ya kafa hujja da wannan hadisin duk da bai inganta ba amma wani malamin ya kafa hujja da shi to kai sai ya ce maka to fassara kalmomin kaji kaji don ka fahimci me yasa malamin ya kafa hujja da su don hadisi ko bai inganta ba akwai buƙatar ka tsaya kai mai kyakkyawar fahimta domin duk da bai inganta nan ba shine hujja a wurin wani to in ba kai mishi kyakkyawar fahimta ba sai wani ya cika da shi tsaya kai mishi kyakkyawar fahimta yadda yake a ilmance zaka ce ai wannan hadisin sakamakon fahimtar da muka yi tashi ma ta nuna cewa bai inganta ba saboda kaza da kaza da ke ciki dan haka hadisi ko bai inganta ba ka karanta shi ba ifi ne ko maudu'i amma ka gane me yake nufi mun fahimci wannan da kyau ko to shine malam yace qala ibn al-asiri al-imam ibn al-asiri yace wal atiratu mansukha ita dabbar atira da ake yankawa a rajab an share hukuncinta wa inna ma kana zalika fi sadr al-islami wannan ya faru ne a farkon musulunci wato akwai abubuwa da annabi ya same su a farkon musulunci sai aka bi sannu sannu wajen hana su saboda sun ginu a kai na daga cikin shahararrun matsaloli shine shan giya shan giya ba rana ɗaya aka hana mutane ba saboda giya ta shiga cikin larabawa fiye da yadda kake tunani da saboda haka cewa za a haramta ta rana ɗaya mai yiwa wasu ma za su yin addinin musulunci to amma sai aka bi a hankali to wannan dabba ma na daga cikin abubuwan da sai aka tabbatar musu daga farko daga ƙarshe sai aka rushe musu gashi a ƙasa malam yace ka duba littafin jami'ul usul littafin jami'ul usul har wa yau shi ma ibn al-asir yayi shi littafi ne mujalladi goma sha shida yadda ka ga tsarin bulugul maram ka dai ga tsarin bulugul maram ko riyadu salihin ko to haka shi kuma yake mujalladi goma sha shida ne manya manya kuma kowane ɗaya ya ninka bulugul marami sau biyar kuma mujalladi goma sha shida ne ibn al-asir kenan a cikin mujalladi na uku shafi na ɗari uku da goma sha bakwai malai yace wanzur ka duba littafin da ke da suna al-adillatil mutma'inna ala subutin nafsi fil kitabi was sunna dalilai masu natsar da zuciya akan tabbatar da cewa akwai share hukunci a cikin qur'ani da sunna akwai ayoyin da suke suna nan a qur'ani ana karanta su amma an share hukuncin su akwai hadisan da suna nan a cikin littattafai ana karanta su amma an share hukuncin su to wasu suna musun faruwan nafa a cikin ainihin qur'ani da sunna na daga cikin su akwai ainihin mu'tazila ko khawarija suna ganin cewa dan me za a ce wannan aya ce ta qur'ani kuma an share hukuncinta to shine malam yayin littafi yake akwai wani babban malami shine wannan littafi akan tabbatar da cewa nasikh wal mansukh tabbataccen abu ne a cikin alqur'ani da sunna mun fahimci wannan da kyau ko kuma wannan na daga cikin shubuhar da kiristoci suke yawo da ita cewa to yaya qur'ani wuri kaza zai ce kaza wuri kaza zai ce kaza wannan shubuhar babu mamaki domin tun mushrikan farko tun yahudawan farko tun kiristocin farko sun faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam haka cewa al'amarin na muhammadu fa akwai rikici a ciki yau zai biya mana karatu gobe kuma sai zo ya ce wai Allah ya share wannan karatun ga sabon karatu suka ce to akwai rikici sai Allah ya ce ma nan min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir alam ta'lam anna Allah lahu mulku samawati wal ardi mun fahimci wannan Allah yake ba wata aya da zamu share hukuncinta sai mun zo da irin ta a wajen hukunci ko a wajen daraja ko kuma wadda ainihin ta fita sai ce kai baka san Allah yana da iko akan komai ba kai baka san Allah yana da ainihin wato iko Allah shine mahalicin sammai da kasa ba ma'ana Allah madaukakin sarki ya aiko da me ya aiko da littafi sukutun da guda daga baya ya sake aiko da wani littafin ya share wancan a to in ko haka ne ashe matsalar ta zan mai sauki in ya zama an saukar da littafi su sukutun da guda aka sake saukar da wani ya share hukuncin wancan to dan aya ɗaya ta share aya ɗaya ashe bai zan bakon abu ba misali yanzu dukkanin kiristoci suna da littafi a takaice guda biyu suna da old and the new testament al-ahdul jadid wal ahdul qadim suna da sabon alkawari suna da tsohon alkawari ina ma'anar sabon alkawari shine injila ina ma'ana tsohon alkawari shine attaura ta annabi Musa to a cikin attaura ta annabi Musa according to the Old Testament a yadda ainihin Bible din ta ce dabbobi waɗanda suke da abin nan eh, hannaye waɗanda ba rababbu ba misali agwagwa ya zo a cikin Old Testament cewa haramun ne a ci irin waɗannan dabbobin to amma a cikin New Testament kuma a cikin sabon alkawari kuma sai aka ce halal ne a ci dukkan Kirista ya san wannan yana to sai a ce yanzu an samu contradiction kenan an samu rudani kenan tsakanin sabon alkawari da tsohon alkawari to dan haka zaka ga isu isu kiristocin wasu sai su ce ba su yadda da abin da ke cikin sabon alkawarin ba wai dan ne wai dan ya rushe abin da ke cikin tsohon alkawari a'a nasikh wal mansukh ne waccan doka ita annabi Musa ya zo da ita da annabi Musa ya zo da ita dama annabi Musa ya zo da dokoki masu tsanani kwarai da gaske dalili Allah yake zalika bima asawwa wa kanu ya'taduna saboda saban Allahn Yahudawa da ta'addancin su shi yasa sai aka yi doka daidai da su mai zafi babu sassauci babu rahama a ciki da annabi abin nan Isa ya zo alaihi salatu salam sai ya ce wa um, uhilla lakum ba'd allazi hurrima alaikum na zo ne dan in halatta muku wasu abubuwan da aka haramta muku don haka a cikin tsohon alkawarin sai tsohon alkawarin ya ce kamar cin naman agwagwa haramun ne sabon alkawari sai ya ce halal ne to kaga ashe wannan ya kamata kiristoci in ba rudani ne cikin kwakwalwarsu ba su rinka fahimta to shi yasa kullum muke cewa in ya zan kai a cikin addinin musulunci ba malami bane kirista malami a cikin addinin shi ya same ka da magana ka ce a'a tafi ka je ka samu yan uwanka malamai dan ne zai same ka shi malami a nashi fannin kai jahili a naka fannin ya ce ayi muƙabala an ba ga tsoro bai je samu ɗan uwan shi malami mana ko ba haka ba eh to kai kuma in ka san baka da ilimi me zai kai ka kai kuma ka to gado magana da tafi karfin ka sai saka maka shubha saboda al'amarin ainihin wato kiristoci da yahudawa akwai rikici a ciki shi yasa za ga su kansu suke da rikici a ciki shi yasa aka samu protestant aka samu khawarija suka yi tawaye protestant nan ba su yadda da eh, roman catholic ba ba su yadda da king james version ba me yasa saboda rudani da ke ciki to abin da za ka yi protestant tambaya waɗannan hawarijawa na kiristoci waɗanda suka yi tawaye ga na farko da kuka ce ba ku yarda da King James version ba wannan littafi da sarkin Ingila ya sa aka rubuta eh, eh, eh, Bible da aka rubuta shin yanzu ku da kuka ce ga wanda yake mai kyau ta wace hanya kuka same shi wancan rubabban da basu yarda da shi ba su ne suka ɗauka suka zauna suka tace shi to ta yaya ta haka ake gyara a'a da sai ku ce ga wata riwaya muke da ita sahihiya daga annabi isa a'a wannan matacciyar riwayar da suka yi condemning ita ce suka ɗauka suka bubbuge na bubbugewa sai suka ce to ga abin da yake daidai ai ba haka ake ilimi in ka ce wannan hadisi ya mutu saboda wannan hanya tashi ba'ifiya ce ko munkara ce ko mawdu'a ce ko makamantan haka shi kenan ka gama hukunci a kan shi wannan matsalar da hadisin ke ɗauke da ita ba za ka yi aiki da ita ba sai in ta zo ta wata hanyar to in kuka ce kun yi condoning ɗin King James version sai a ce to shi kenan yanzu wannan da kuke da shi ta ina kuka samu shi sai su ce a King James version ɗin ne suka yi gyara a kai a to kuma wani zai zo ya ce naku is not accepted ba a yarda da shi ba ba a karɓa ba shi ma zai ce zai bubbuge na bubbugewa shi yasa ka ga dukkan qur'ani sai kaga yana da isinadi? duk qur'ani yana da isnadi daga na aka samo shi sai ka ji an ce wannan kira'a da ake karantawa kira'ar asim ya karɓo ta daga wane ya karɓo ta daga wane cikin sahabbai wane daga cikin tabi'ai wane daga kaza sa'an nan zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama jama'a mun gane wannan da kyau ko shi yasa in kana yin riwayar warshi ko kana yin riwayar hafs ko kana wata kira'a daban yana da kyau ka tabbatar da ka sami isnadin ta ka rike a hannu kuma alherin Allah ya kai wa sarki Fahad ya sa an buga waɗannan ƙur'anai baki ɗaya an tabbatar da isnadansu a farkon bugun kowane ƙur'ani ko a bangon ƙarshe shi yasa an kana da ƙur'ani wannan nuska usmaniya da fahad yasa aka buga kowace irin ƙira'a ce a duniya je ka duba ƙarshen ta zaka ga isnadinta har zuwa kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har a ƙetare a tafi kan mala'ika jibrilu har zuwa lauhul mahfuz isnadin ta nan amma babu wani bible kwaya ɗaya da yake da isnadi ko kwaya ɗaya duk abin hayaniya ce da bankaura ta fol. Allah ya kiyaye shine sai malai yake cewa ka duba wannan littafi daga shafi na ɗari da uku zuwa shafi na ɗari da biyar wal mughni da littafin al a cikin mujalladi na takwas shafi na ɗari shida da hamsin zuwa ɗari shida da hamsin da ɗaya littafin al na al imamu ibnu qudama malamin ibnu taimiya ne littafi wanda yake na fiqhun hadisi ne yana ɗauko mazhabobi daban-daban amma ya fi karkatuwa zuwa ga mazhabin hambaliya saboda shi malamin ɗaya daga cikin manyan malaman hanabila ne Allah ya shiryar da mu to sai malam ya ce ka ji dai dalilan waɗanda suka ce yin layya wajiba ce ammal na su kuwa waɗanda suka saba wannan magana suka ce ba su yarda a ce layya wajiba ba ce fa inna akbara shubuhatihim mafi girma daga cikin shubuhohin su kaga yanzu ana koya maka yadda malamai ke magana malamin da yake ya yarda akan cewa layya wajiba ce da ya kawo sai ya ce dalilai amma da ya zo wajen waɗannan sai ya ce mafi girman shubuhohinsu madadin ya ce mafi girman dalilansu to haka malamai suke in ya zo ya tabbatar da abin da yake gani daidai in ya zo kan waɗanda suka saba mishi sai ya kafa wata igwa ta tarwatsa duk abin da waɗancan suka ci. tun a wajen kalma kaga sai ce fa inna akbara shubuhatihim mafi girman shubuharsu ala annal udhiyya sunna akan cewa al annal udhiyyata sunnatun cewa layya sunna ce hiya qauluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mafi girman shubuhar su ita ce a cewa ai annabi ya ce idza dakhala al ashr idan goman farkon watan zulhijja ya shiga wato watan sallah babba fa arada ahadukum an yubahiya sai ɗaya daga cikin ku ya nufi zai yi layya fala ya massa min sha'arihi kai ya sake shafi wani abu na daga gashin shi kai ya taba gashin shi wala min basharihi kai ya taba wani abu na daga fatar jikin shi shay'an kai ya taba komai to wannan hadisi gashi a ƙasa mala yace rawahu muslim al-imam muslim ya ruwaito shi a lamba hadisi na 1977 wa abu dauda haka al-imam abu dauda a lamba hadisi na 2791 wa nasa'i haka al-imam nasai a cikin mujalladi na bakwai shafi na 211 da kuma shafi na 212 wal bagawi da al-imam al-bagawi a cikin littafin shi sharh sunna a cikin lamba hadisi na 1127 wa ibn majah haka nan al-imam ibn majah a lamba hadisi na 3149 wal baihaqi haka nan al-imam al-baihaqi a cikin as-sunan al-kubra mujalladi na tara shafi na shida wa ahmad haka al-imam ahmad a cikin almusnad mujalladi na shida shafi na 289 hakanan ya ce wa da kuma mujalladi na shida shafi na ɗari uku da ɗaya da kuma shafi na ɗari uku da goma sha ɗaya wal hakim hakanan hakim a cikin littafin shi al mustadrak ala sahihaini mujalladi na hudu shafi na ɗari biyu da ashirin tahawi da al imam tahawi sahibul aqida fi sharhi ma'anil asar a cikin littafin shi mai suna ma'anil asar al imam tahawi na da manyan littattafai guda biyu ɗaya sharhu ma'anil asar hadisai da kake karantawa sai ka kasa gane ma'anar hadisin shi da kanshi hadisi akwai hadisin da shi kadai zaka karanta amma sai kasa gane me yake nufi sai imamu fahawi ya littafi yana sharhin irin waɗannan hadisan da suke da wahalar fahimta wannan littafi mujalladi hudu ne juz'i biyar sannan akwai hadisan da in ka kalli wannan ka kalli wannan sai ka ga su biyu kuma suna dukan junansu kowanne ka gane ma'anar shi amma kuma sai ka ga ka gane wannan ya ce eh sai kuma ka ji ka gane wani kuma ya ce a'a sai imamu tahawi yayi littafi shi kuma yana nuna maka yadda za a bambanta kowane ma'anar shi ya sa mishi shi kuma sharhu mushkilul asar sharhin hadisai masu wahalar fahimta masu rikici shi kuma mujalladi sha shida ne sannan kana cikin karatun hadisi sai kai karo da wata kalma mai wuya duk sai ka ji karatun ya fita ranka mai yiwuwa saboda kalma kwaya ɗaya sai ya zo shi ma sai littafi gharibul hadis cikin mujalladi uku shi al fahawi gaba ɗaya rayuwar shi aqida da sunna kawai ya tafa a gaba mun fahimci wannan da kyau ko to shi yasa ake so jama'a a yi karatu yanzu waɗannan malamai ya kamata su samu magada ya kamata su samu magada aƙalla a samu ku yi karatu yadda za ku iya karanta su ku iya fahimta amma ya zan a ɗauko maka sharhu ma'anil asar ka ce ma baka taɓa ganin shi ba zamanin su kusan ɗaya da su imamul bukhari amma yaya baka san imamul tahawi baka san bukhari wanda aikin imamu fahawi bai gaza aikin imam bukhari ba kowa akwai nashi fannin da ya taimaka ya ka san na wannan ba ka san na wannan ba jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to sharhu ma'anil asar kenan a cikin mujallaji na hudu shafi na ɗari ɗaya da tamanin da ɗaya min turkin waɗannan malamai da kuka ji an faɗa dukkansu sun fitar da wannan hadisi ta hanyoyi da dama amma hanyar gaba ɗayanta tana tukewa an ummi salamata radiyallahu anha daga ummi salama ma'ana hadisin ya zama garibi kenan tunda sahabiya ɗaya ce rakta ruwaito amma mai yiwa ta karantar da almajirai wajen hamsin to duk waɗancan hanyoyi tunda in sun taho za su kure a ɗaya ne sai ka ce hadisin hanyar shi ɗaya amma da ya farfasu ne cikin ɗalibai sai yawa kamar hadisin mal a'malu bin niyati sayyidina Umar ya karantar da tabi'i kwaya ɗaya tabi'i kwaya ɗaya ya karantar da tabi'i kwaya ɗaya haka har kan tabi'ai guda biyu ya zama tabaka duk mutum ɗaya ɗaya ne wannan tabi'i na biyu sai ya zan shi kuma ya tara almajirai dubunnai suka ruwaici hadisin a wurin shi amma duk da haka sai ka ce hadisin hanyar shi ɗaya saboda in ya taho ya taho ƙarshen ta zai tsuke a hanyar Umar kawai to haka wannan ma ka gani gashi min turukin ta hanyoyi da dama amma duk hanyoyin an ummi salama ta radiyallahu anha daga ummi salama Allah ya kara mata yarda mun gane wannan da kyau ko to kaji wannan ita ce babbar shubuhar su faqalu su waɗanda suka ce layya sunna ce ba wajiba ba gashi sai malam ya ce ka duba littafin al-majmu' wato sharhul muhazzam na imam an-nawawi a cikin mujalladi na takwas shafi na ɗari uku da bakwai eh, ɗari uku da ɗaya wa mughunil muhtaj da littafin mughunil muhtaj shi ma littafi ne al-imam an-nawawi ne yayi littafi ainihin wato ya sa mishi al-minhaj na fiqhu ne kamar girman risala sai aka samu wani malami yayi sharhin shi mughunil muhtaj mujalladi hudu ne a cikin mujalladi na hudu shafi na ɗari biyu da tamanin da biyu wa sharha sunna ka kuma duba littafin sharhu sunna na bagawi mujalladi na hudu shafi na ɗari uku da arba'in da takwas wal muhalla da ainihin littafin mujaddidin zahiriya abu muhammad aliyu ibn hazmin az-zahiri a cikin mujalladi na takwas shafi na uku malam ya ce ka duba waɗannan malamai su ne suka ce layya sunna ce to ya ce ka duba dalilansu faƙalu me suka ce to sai suka ce fihi dalilun ala annal ubhiyyata ghairu wajiba wannan dalili ne a cikin wannan hadisi akan cewa layya ba wajiba bace me yasa sai suka ce li'annahu sallallahu alaihi wa sallama qala saboda annabi ya ce fa arada ahadukum an yubahiya idan ɗayan ku ya nufi zai yi layya kaga annabi cewa in ɗayan ku ya nufa abin da ka nufa kamar ka so ne in ɗayan ku ya so ya yi layya kaga ashe ba abu ne na dole ba su hujja su kenan sai ce sai suka ce walau kanat wajibatan da a ce ya wajiba ce lam yufawwid ila iradatihi da annabi bai danganta abin zuwa ga nufin mutum ba da bai ce fa arada kaji inda suka biyo shi yasa ko zaka shiga rudani da kutsawar zantutuka malaman fiqh sai ka karanta usulul fiqh fa in ba haka ba suna magana da wani yare ne da baka fahimta ba duk malaman nan da kaga sun rubuta fiqhun nan ba wai kawai sun sha madara ne kawai suka ce farallan alala guda uku ba tsayawa suka yi suka yi nazari suka yi karatu in ya so dalilan nasu ko ya zan ba daidai ba ko ya zan daidai amma fa ba maganganu ne suke faɗi akan son zuciya ba shi yasa kafin ka iya cewa mai risala ya yi kuskure wuri kaza ya kamata ka binciki tukuna menene ya kai shi ga faɗar wannan magana yana da wani dalili a ƙur'ani ne ko yana da dalili a hadisi ne idan dalilin shi a ƙur'ani ne ta iya yiwa ayar ya yi mata kuskuren fahimta ne ya gina hukunci a kai to shin kai ka iya tafsiri tukuna da har za ka iya cin gyaran nashi fassarar da ya gina hukunci a kai idan hadisi ne mai yiwa ya inganta kamar wannan amma ya kafa hujja da shi a inda bai dace ba to ta ya za ka iya gane haka shine sai ka yi usulul fiqi yanzu wannan matsalar usulul fiƙi ne yake amfani saboda usulul da dama an ce ana bibiyar dilalatul alfaz abubuwan da lafuzza suke nunawa su ne a cikin usulul fiqi ake bi saboda haka yanzu su kaga waɗannan sai suka ce tunda annabi ya ce fa'ara da ahadukum sai ɗaya daga cikin ku yayi nufin yayi layya ashe da layya wajiba ce da annabi ya ce sai ɗaya daga cikin ku yayi nufi ba shine sai malam yake cewa wa qad radda ala hadhihi shubha shaykhul islam ibn taymiya sai aka samu shaykhul islam ibn taymiya yayi raddi ya maida martani akan wannan shubha tasu wannan dalili nasu da suka kawo ibn taymiya rahimahullahu ya ba da ansa akai da an rajjaha wujuba bayan da ibn taymiya ya karkata akan cewa lai wajiba ce sai kuma ya zo ya raddin waɗannan malamai da suka yi musu akan haka qa'ilan ibn taymiya ya raddi yana mai cewa mala yace ka duba littafin majmu'ul fatawa mujalladi na 23 shafi na 162 zuwa 164 me ibn taymiya yace ibn taymiya sai yace wa nufatul wujudi laysa ma'ahum nassun waɗanda suka kora wajabci cewa layya ba wajiba bace ba su da wani nasi karara fa inna umdatahum domin madogarar su qauluhu sallallahu alaihi wasallama magana annabi da annabi yace man arada an yubahiya wanda ya nufin ya layya qalu sai suka ce wal wajibu la yu'allaqu bil irada abin da yake wajibi ba za a rataya shi da cewa sai in kana nufi ba mun fahimci wannan sai ibnu taymiya yace wa hadha kalamun mujmal ai wannan magana ta annabi magana ce dunkulalliya fa innal wajiba sai ce domin wajibi la yukalu eh, su ne suke wannan maganar afwan sai suka ce wa hadha kalamun mujmalun wannan magana da annabi ya magana ce dunkulalliya domin ko fa innal wajiba la yukalu ila iradatil abdi ba a danganta abin da yake wajibi ne a ce in kaso yanzu sallah azhar cewa aka in kaso kaga ba cewa aka in kaso ba tirsasa ka aka yi lallai kai to layya sai annabi ya ce wanda ya so ya yi layya in goma eh, farkon goman nan na wata suka shiga na zulhijja to kaga ashe kamar annabi ya danganta abin ga sai wanda ya so to shine sai fayuqalu ibnu taymiya ya ce sai a ce a karkashin kaddarawa da suka ce za a ce kenan suka ce sai a ce in shi ita fafa alhu in ka so to ka aikata bal kad yu'allaqu alwajibu bi sharti li bayani hukmin min al ahkami mun fahimci wannan da kyau ko sai wato wannan yana kawo magana su ne yana mai ture ta suka ce abin da aka rataya shi akan cewa in kaso kaga ba abu ne wanda yake wajibi ba domin wajibi ba za a rataya shi ga cewa sai in kaso ba a ƙarƙashin wannan yana nufin kenan in kaso ka aikata sai mala ya ce bal kad yu'allaqul wajibu bi sharti ai akwai kuma lokacin da akan ainihin wato ratayar da wajibi da wani sharadi li bayanin hukumin min al ahkam saboda bayanin wani hukunci daga cikin hukunce hukuncen musulunci akwai abin da yake wajibi ne amma Allah madaukakin sarki ba zai nuna maka wajabcin shi kai tsaye ba sai ya ce sai in sharadi kaza ya cika ka kauli ibnu taymiya yake kamar magana Allah da Allah yake cewa idza kumtum ila salati in kun tashi sallah faghsilu har zuwa karshen aya ma'ana faghsilu wujuhakum abin da yake son ya nuna maka anan yanzu nan wajibi ne ka alwala a'a sai in za ka yi sallah ga ashe alwala wajibi ce amma da sharaɗin in za ka yi sallah in ba za ka yi sallah ba fa za ka iya zaman ka haka fidda suratul ma'ida aya ta shida wa qad qaddaru fi yace malamai sun kaddara a wannan wurin suka ce ma'ana shi idza aradtumul qiyama in kuka nufi za ku tashi sallah jama'a mun gane anan kafin mu tafi da nisa akan wannan matsala yana da kyau kaga wannan wata fa'ida ta kawo musamman ga masu aƙidar ainihin wato tatsine da suka shigo suna ainihin nuna cewa ai alwala sai ka kabbarta sallah tun da an ce idza qumtum ila salati wai sai in an tashi sallah tun da an ce idza kaga wannan dama gwarawa ne bai bayu ne dama babu mamaki ma'ana larabci in ba harshen uwarka bane sai ka je ka koya eh a matsala haka take yanzu kama a ce hausawa suna magana bahaushe ne editan jarida gaskiya ta fi kwabo kai kuma ba bahaushe ba ne ai bai kamata ka zo za ka karanta har kai ci gyaran shi ba ya kamata tunda ba harshen uwarka bane sai ka je ka koya ko mun fahimci wannan da kyau ko tunda larabci Allah ya sa ba harshen ka ba bane baka iya ba baka gada wurin uwarka ba za ka sarrafa Qur'ani sai ka je sai ka koyi larabci yadda ya kamata ka'ida a cikin larabci suka ce idan iza ta taso fi'ili ma bi to tana hukuntar da mustaqbal idza idan ta so fi'li madi tana Allah madaukakin sarki ce idza kuntum ila salati ba cewa za ka yi idan kun tashi sallah ba sai ka ce a idan za ku tashi sallah sai ka fasara shi da mustaqbal idan iz kuma ta taso fi'ili mudari'i ita kuma tana hukunta madi iz wa iz taqulu lillazi an'ama Allahu alaihi ka tuna yayin da kake faɗa wa wannan da Allah ya mishi ni'ima Ka kaga magana ta wuce ne ana cewa tunani idan kuma iz ta taso fi'ili ma bi tana hukunta mustaqbal ita ma iz iz qala Allah ya Isa ibn Maryama a anta qulta lin nas ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah ma'ana ka suranta yayin da Allah zai cewa annabi isa ɗan maryamu kai ka cewa mutane su ɗauke ka kai da uwarka su bauta maka su rabu da allah kaga a nan abin bai faru ba amma ana cewa ka suranta nan gaba zai faru lokacin kiyama kenan to iz kenan idan ta taso fi'ili madi iz kuma in ta taso mubari'i to tana bayyana madi iz in ta taso madi tana hukunta mustaqbal iz idan ta taso mubari'i kuma tana hukunta madi yanzu don Allah wannan idan uwarka ba balarabiya bace ba sai ka je malamin nahau ya biya maka ba dole ne in ba haka ba yaushe zaka iya bambancewa ina fatan mun gane wannan wannan kenan to in ba mu je mun koyi larabci ba jama'a kar ku manta karatun littafin mu manzilatus sunna kar ku manta doguwar shimfiɗa da ne na ce na daga cikin abubuwan da ke sabbabar da bid'a shine alqaulu fid dini bi ghairi ilmin wa qabulu zalika min qa'ilihi aw mumarasatu al-jahil li umuri al-fatwa wa at-ta'lim zalika minhu na daga cikin abin da ke kawo ja'in bid'a a cikin musulunci shine ne magana a cikin addini ba tare da ilimi ba ku ɗauko mutum ku ce shine malamin ku zunzurutun jahili ne ya iya surutu ne kawai ya iya lacca ya iya bayani amma bai san karatu ba bai san qur'ani ba bai san hadisi ba bai san fiqh ba bai san usulu ba yazo yana magana to zai sababar da bid'a saboda magana ce yake yi a cikin addini ba tare da ilimi ba sa'an nan kuma in yi magana sai a karba to irin su ne nan sai ga mutum ya tare ainihin kwana da majabaki ya rike alqur'ani gashi nan wai shi malamin tafsiri ne can kusa da shi ba wani wajen su goma gaba ɗaya ba su tare sun yi yatsan mai tafsiri ɗaya ba mun fahimci wannan da kyau su goma gashi nan zaka ga a ɗaddaba ɗaya sun taru duk kowa wai tafsiri yake yi kowa yana fassara alqur'ani ne da yadda ya dace da son zuciyar shi karkashin haka sai bid'a ta biyo baya sannan ko muka ce ko kuma jahili ya kutsa cikin harkokin karantarwa kuma idan ana karɓar wannan karantarwa anan mun ce jahili ba jahili fitik ba jahili wanda yake murakkabi wanda yake ruwan ilimi ya fara bugun shi to shi bai jike ba shi kuma ba a bar shi busasshe ba to irin wannan ya fi kowa musiba mun fahimci wannan da kyau ko to irin waɗannan su ne jahili da ake magana muka ce wannan na sabbaba bid'a to sai na ce in ba ku manta ba ina talhisin abin da na faɗa a shimfiɗar wannan littafi ne sai na ce to jahilci fa yana da surori da yawa na daga cikin surorin jahilci suna bayyana a wurare biyu jahilta harshen larabci mutum ya zan bai san harshen larabci ba wallahi duk abin da zai faɗa a cikin addinin musulunci sai bid'a ta biyu baya domin qur'ani da larabci yake magana hadisi da larabci yake magana manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama bai iya wani harshe ba ko kwaya daya sai larabci zunzurutun larabci kuma yake yi har sahabbai manzo Allah yana larabcin da sai sun nemi fassara in ya zama kuwa sahabbai za su nemi fassara tantagaryar larabawa ne babu wani wanda yake rayuwa bayan sahabbai har zuwa tashin kiyama da zai ce ba zai nemi jawabi akan bayanin annabi ba qur'ani zai rikice wa sahabbai su kasa fahimtar shi Allah ya ce wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr in aka ce dare yayi da watan azumi ku ta ci ku ta sha har sai kun iya bambance fari daga bakin zare abinda Allah ya ce kenan a cikin alqur'ani sahabi ne sahabi na annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ne malamin shi shi kuma balarabe ne gaba da baya amma sai kasa fahimtar ayar sai je samo bakin tarnaki da farin tarnaki madaurin jaki fari da baki sai saka a fulo a ƙarƙashin fulo sai ya dan fito da bakin su waje haka sai kulla kofa ya kulla wando ya ta sahur wai yana so sai san da gari ya waye fefe sannan ya iya bambance wannan baki ne wannan fari ne sannan shi fahimta shi kenan sannan za a daina sahur shi da kanshi da ya wannan fiqhun nashi sai gane kuskure ne ka san akwai abin da yake kai da kanka kafin a ci gyaran ka ka gane kuskure sai zai ce ya manzo Allah na yi aiki da azanci fa amma ni ina ga akwai matsala ni kaina yaya sai ce ai kaji sai ce ayya ai bakin zare da Allah yake faɗi a nan duhun dare yake nufi kinaya ce farin zare yana nufin hasken alfijiri ma'ana in aka ce da duhun dare to ku ta cin abinci kar ku daina yin sahur in kuna da bukata har sai farin hasken alfijiri ya fito sahabbai kenan ba su fahimci ayar ba kuna ganin matsala ta fito rana tsaka yana cin abinci ta yake yi an abin nan mun fahimta to saboda haka ya jama'a sai ka je ka koyi harshen larabci muka ce na daga abin da yake sababar da bid'a shine me tajahulul lughatil arabiyya ka san harshen larabci amma saboda son zuciya da ke tare da kai sai ka murɗe ma'anar kalma kaza sai ka fassara ta daidai da ƙungiyarka ko ɗariƙarka ko mazhabinka saboda me saboda kai ba ka son ainihin wato ya zan wannan abu ka saba mishi to tunda ka son ka saba aya ce ta ƙur'ani ko hadisi sai ka karkatar da ma'anar shi jama'a mun fahimci wannan da kyau ko sai ka karkatar da ma'anar wannan abu yawma nad'u kulla unasin bi imamihim ko haka Allah madaukakin sarki ya ce ɗan shi'a da suka tashi don son zuciya sai suka ce ai imamu anan imami daga cikin limamai don haka ranar alkiyama duk wanda bai da limami to ba zai shiga cikin waɗanda za a kira ba kenan za a kira kowace al'umma bi imamihim dukkan malaman tafsiri kakaf sun haɗa akan al'imamu anan shine alkitabu amma su sai suka ce al'imamu shine limami limami ɗaya daga cikin limaman nan za a kiraye ainihin mutane da su me yasa sun yi wannan fassara ne don ba zai musu karyata ayar ba kai tsaye to amma sai su murɗe ma'anarta Ta jahulun lokacin arabiya kenan ka san ma'anar ba sai kai keme ma sai ka ce a'a kai ga yadda kake so ka fassara ai juyin duniya ka ce to kai haka ka fahimta kuma a tsaya akan nan to ba zai yiwu ba wannan zai sababar da bidi'a. abu na biyu daga cikin inda jahilci yake bayyana shine aljahalu bi ilmi qawaninir riwaya jahilta ilimin hadisi in mutum ya jahilci ilimin hadisi ko kuma aljahlu bis sunna jahilta sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama jahilta sunna din nan yana kaso kashe biyu ka jahiltu matsayin sunna annabi sallallahu alaihi wa sallama in baka san darajar sunna ba sai ka ɗauki ra'ayin wani ko ra'ayinka sai ka aza akan sunna lallai in baka san darajar sunna ba zaka iya kago bid'a ai juyin duniya da kai ka ce to ai kai ba zaka iya saba wa maliku ba abinda eh, lisanul qal ka ke faɗi kenan da harshenka a aikace kuma kana nuna baka iya saba manzon Allah kenan domin maganganu biyu ne manzon Allah dai ya ce wanda yake azumi sai ya ci ko ya sha da rana da mantuwa Allah ya ci da shi ya shayar da shi ba ramuwa akan shi babu kafara hadisi ne sahihi yana cikin sahihul bukhari da muslim da al-mustadrak na al-imamu hakim duba cikin bulogul marami babin azumi to sai imamu malik aka ce ya ce a'a duk da haka zaka rama to shikenan sai a ce imamu malik Allah ya gafarta mishi amma bai halatta mana ma mu waiwayi wannan maganar ba balle ma mu dauke ta daukar ta dama bata taso ba ma waiwayar ta ma bai halatta ba tunda ma'aiki na da ta cewa to sai ka ce a'a kai dai ka yarda da magana annabi amma kai wannan dai ta imam malik nan kafi natsuwa da ita zaka rama dan zuciyarka ta natsu to kai zindiki ne ya kamata ka san wannan baka kaunar manzon Allah ko misqala zarratin don da ka yarda da ta manzon Allah da ka natsu da ita duk sanda baka ji a ce ga na manzon Allah sai mutum ya ce to mun yadda amma dai bari mu yi wannan saboda in mun rama zuciyar mu za ta fi natsuwa ba ka da imani anta munafiqun khalis tan tagaryar munafiki ne kai saboda maganar annabi ba ta maka daɗi ba ta kasa natsuwa a zuciyarka allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innu alqulub mun fahimci wannan eh to shi shikenan sai su ce ai an zagi imamu malik a a ba a zagi imamu malik ba imamu malik cewa akai Allah ya ji kanshi shi kuskure me yiwa bai samu wannan hadisin ba ko ya samu hadisin hadisin ya zo mishi ta karkatacciyar hanya dan haka da ya ɗauke shi ta karkatacciyar hanya mai bige shi ya faɗi ra'ayin shi malaman fiqh na da uzuri don haka ibnu taymiya ya littafi ya kare su ya sa mishi raf'ul malami anil a'immatil a'lam yace waɗannan manyan malamai ba a zargin su ga nassin hadisi karara kai kaga ya inganta kai tsaye su kuma sai ga sun saba to karka ce da wauta ne ka kawo musu wani hanzari ibnu taymiya ya kawo hanzari yana da kyau a rayuwarka ka samu wannan littafi rafu'ul malami ka karanta dan wannan zai taimake ka ka fahimci duk kurakuran da malaman fiqh suke yi ba da wauta bane mas'ala ce take faruwa na daga ciki ita ce wannan ko dai ya zama ya faɗi maganar bai san hadisi ba daga baya sai aka ga hadisi kagan aka ga ya saba sai a aji ainihin maganar shi a dau hadisi ko kuma ya zama ga hadisin ya zo mishi amma ta gurguwar hanya shi bai samu sahihiya ba sai ya ce to ba zai aiki da wannan hadisi ba sai ya tashi fatawar to duk cikin biyun bai yi laifi ba ko kwaya ɗaya don ya yi iya abin da Allah ya ɗora mai ne to yanzu kai sai ka samu hadisin lafiyayye ya inganta ɗari bisa ɗari kaga bambancinka da imamu malik kenan shi mai yiwa bai samu ba to kai ka samu shi mai ruwa ya samu amma ya gaba da isnadi mai inganci ba to kai ka samu da isnadi mai inganci sai ka ɗauko maganar imamu malik ka ce ita za ka yi aiki da ita akwai bambanci kamar bambancin gabas da yamma tsakanin kai da imamu malik imamu malik bawan allah ne malami ne salihi ne musulmi ne mai bin sunna kai kuma munafiki ne akwai bambanci kamar yadda ka san tsakanin gabas da yamma tunda shi bai samu ba ko ya samu bai inganta ba kai ko ka samu kuma ya inganta sannan ka aje ka ɗauki ra'ayi to don haka ka ji su imam malik suka ce hadisi ya inganta to shine mazhabin mu Imam malik imamu shafi ima cewa kai in kuka ga hadisi ya inganta kuka ga ina da wata magana sabanin haka ku tabbatar da cewa sa'ad da na faɗi wancan magana hankali na ne ya gushe bana cikin hayyaci na dan ba yadda za a yi ina cikin hayyaci na in saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imam shafi kenan wata ran sai karanta hadisi sai wani ya ce ala gafata malam yanzu wannan hadisi kai ka yadda da shi za ka yi aiki da shi imam shafi ya ce sai da tsigata ta tashi tsigar jikina sai da ta motsa ya ce kai ka gani da cross a wuya ya ce ka gani da janjani ni fasto ne ya ce ya ce in ja hadisin manzo Allah wai ka tambaye ni wai zan yi aiki da shi ma'ana kama ce zan yi aiki da shi ba ni kirista ne ya kirista ne yake cewa annabi ya ce ce bai yadda ba to ka gani da cross a wuya ne ce maka aka ni mabiyi ne ko ku janjami ka ganda da shi fasto ne ni daga coci imamu shafi'i nake a ce manzon Allah ya ce kuma in ki yadda jama'a mun fahimci wannan da kyau saboda haka sukan bayan Allah ne don haka duk wanda ya ce maka muna zagin malaman fiqhu ƙarya yake zaunar da shi ka ce a ina a ina suka zagi malaman fiqhu kai aka faɗi hukuncin ka kai da hadisi ya zo maka na manzon Allah ka ƙetare ka ci gaba da bin ra'ayi wannan ra'ayin ba ra'ayinsu ba ne tun da sun ce in hadisi ya inganta su ma sun bashi Don haka imamu malik yana sauran kwanaki kaɗan zai rasu sai tattaro almajiran shi suka kewaye kabarin annabi Ya ce kabarin wa kenan suka ce ainihin ainihin kabarin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kabarin manzon Allah sallallahu alaihi sallama. eh ce to ku sani da cewa duk wani mutum da kuka sani yana kuskure ana iya ɗaukan daidan shi wata ran in ya kuskure a rabu da kuskuren shi Ya ce sai mai wannan kabarin ishara yake musu akan me ta iya yi na karantar da ku zan kwanta in mutu bayan lokaci za ku je ku ci gaba da bincike me yawa abin da na karantar da ku ku ga sabanin haka daga annabi sallallahu alaihi wasallama to ku dauna annabi sallallahu alaihi wasallama ku ajanawa to amma yanzu dubiyar da malikiya suke malikiya ƙarya zuran malikiya na gaskiya su ne irin su al al'imamu ibn abdulbarri annumari wanda ya ce Allah ya tsari ba malike daga ya saba wa manzan Allah ya bi imamu malik ya ce ba dan malikiya bane ma'ana ta'awuzi ma yake Allah ya kiyaye muna malikiya a ce manzon Allah ya ce kuma mu ce a'a to yanzu dubi yadda mutane suke cewa su malikiya ne kuma me suke ɗauka a malikiyan sai abin da ya daidai da ra'ayinsu wanda malikiya kaga gemin shi ya kawo cibiyar shi wanda malikiya ka gani a Najeriya gemin shi dogo haka yayi saiti ya tafi duk sun datse ya zama kamar farin wata ya fitowa fari to amma malikiya sun ce gemu a bashi ya sakata ya wala kada a rage shi to me yasa ba su ɗauki wannan ba malikiya sun ce kada tufafin ka ya ja ƙasa dubu wandunan su kamar tantabara duk suna jan ƙasa to ashe kaga malikiyar ma ba malikiyar suke bi suna ɗaukan abin da daidai da son zuciyarsu ne Allah maɗaukakin sarki ya shiryar da mu saboda haka in kana son fahimta alqur'ani sai ka je ka fahimci me sai ka fahimci ainihin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam to na daga cikin bangare na biyu na sanin sunna shine me na jahilta sunna shine ka jahilci ilimin hadisi in ka jahilci ilimin hadisi bid'a za ta biyo baya domin za ka yi fatawa da me za ka yi fatawa da mataccen hadisi misali yana cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda al imam ahmad ya ruwaito da isnadi kyakkyawa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce in ka zo masallaci ka samu mutane na cikin sahu sai kai ka tsaya a bayan sahu to shikenan baka da sallah ina ma'anar baka da sallah sallar ka ta ɓaci ga wurin shiga ka ƙi shiga sai ka tsaya a bayan sahu baka da sallah to amma sai ka zo ba wurin shiga fa sai ka tsaya a inda ya sauƙaƙa maka ka kafa sahuɗin kai kaɗai ka yi sallar a bayan sahuɗin sallar ka taya tunda ba wurin shiga ne to sai aka samu wata riwaya munkara sai ta ce wai annabi ya ce dan me baka fusgo wani ba ka zo ku haɗu to wannan riwaya da ta ce dan me baka fusgo wani ba riwaya ce munkara to amma in baka sani ba sai kai hukunci sai ka ce a'a ai dole ka fusgo wani to wannan fusgowar bid'a ce me yasa saboda hadisin da ya zo da ita ba'ifi ne jiddan munkari ne to yanzu in baka san yadda zaka tace hadisai ba me zai biyo baya sai kai ta gini da matattun hadisai sai bid'o'i su ta zuwa yasa dole a jiya koyi ilimin matsalar hadisi jama'a kuma ku sani wallahi babu ilimi mai faɗi a cikin duniyar karatu ka na musulunci irin ilimin hadisi shi yasa sai ka zage ba abu ne wanda za a je a yi maka refreshna course ba wata uku shi shikenan ka zama malamin hadisi ko kuma ka shiga daka ka kulla kanka kana karanta wani littafi ka fito kai nadi ai mu ma mun iya wallahi sai ka je dafo ake yi sosai professional course ne ba course ne na shekara hudu kayi digiri ka gama ba sai kayi karatu karatu na tsawon shekaru ka dimanci nazari a cikin abubuwa saboda kana son ka gane abubuwan da suka tabbata annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa ne domin wasu sun sha dare don su bata waɗannan abubuwan Allah ya shiryar da mu to shine sai malam yake cewa wa qaddaru kuma malamai suka ƙaddara cewa ainihin idza aratta alqira'ata fasta'iz a wajen waccan ayar da take cewa ainihin wato idza qara'ata alqur'ana ko fasta'iz billahi to kaga idza qara'ata idza ta taso fi'li madi tana hukunta mustaqbal sai ka ce ma'anar shi idza aratta alqira'ata fasta'iz in ka zo za ka yi karatun alkur'ani sai ka yi a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa wa sannan sai kai kira'ar to saboda rashin fahimtar wannan ka'idar sai wasu suka bid'antar da farawa haka sai suka ce a'a sai ka gama kira'ar ka tsaf sannan sai ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim kuma wannan maganar abun mamaki saboda a lokacin waɗanda suka yi ta sune malaman sai kaga an ce an yi sabani karanta littafin ainihin annasar fil qira'atil ashar na ibn eh, abin nan eh, jazir za ga mm, yace wasu malamai sun ce sai ka gama qira'an ne sannan za ka yi ta'awuzin me yasa suka ce saboda zahirin abin da aya ta nuna kenan to amma haka larabci ya hukunta ba haka larabci ya hukunta ba akwai abubuwan da suke jama'a ko a Hausa in ka zo ka ce wai wana ya ce ka zo da kuma wana ya ce ka zo gangaren bahaushe fa samfare samfarerar bahaushe haihuwar uwa da uba ya san da bambanci akwai bambanci tsakanin wai ka zo da kuma ka zo wai din nan za'ifiyar magana ce tana nuna shakka a to wai ne ma to ba zan zo ba a ya ce ka zo sai ka ce yanzu kai magana to amma kai ba bahaushe bane baka iya bambancewa sai in ka je ka koya to saboda haka larabcin nan ku sani da cewa qur'ani fa ba da hausa aka saukar da shi ba dan bahaushe yana ganin qur'ani fa da hausa ne shi yasa sai ce kauman ludda mutane sun yi barin ludayi wai yana ganin qur'ani fa hausa ce qur'ani ba hausa bace jama'a qur'anan arabiyyan ghayra bi iwajin balarabe ne qur'ani san fareran larabci yasa sai ka je ka koyi larabci Allah ya shirya da mu to shine sai malam ya wa tahara wajiba tsarki wajibi ne wal qira'a fi salati wajiba karatu a sallah wajiba ne sai ce wa kad kala domin Allah ya ce in huwa illa zikrun lil alamin alqur'ani wa'azi ne ga halittu baki daya ko liman sha'a minkum an yastaqima ga wanda ya so daga cikin ku ya tsayu ya miƙe ka gani dubi ibnu taymiya yana maka hujja ne in kun ce wancan hadisin dalili ne akan cewa layya ba wajiba bace dan annabi ya ce fa'ara da ahadukum to ga kuma anan Allah ya ce in huwa illa zikrul lil alamin qur'ani wa'azi ne ga halittu liman sha'a minkum an yastaqima amma ga wanda ya so daga cikin ku ya tsayu to shin wannan istiqamar mustahabi ce tsayuwa akan addini mustahabi ne wajibi ne to amma gashi Allah ya ce liman sha'a mun fahimci wannan da kyau ko Ya ce suratu takwir aya ta ashirin da 27 sai ya ce wa mashi'atul istiqama mashi'a ɗin nan cewa ana son da ka tsayu ai wajiba wajiba ce amma sai Allah ya ce liman sha'a Idan haka can ma da ya ce fa'ara da ashe ba yana nufin wai dan a nuna abun ba wajibi bane sun maƙala rahimahullahu sa'an nan dai ibnu taymiya Allah ya ji kanshi ya ci gaba da cewa a ƙasa sai malam ya ce almasdar sabiq idan malami ya kawo hujja ya ce duba risala gaba a ka'idar ilimi in zai sake cewa ka duba risala to ba bai dace a gwaninta ta malamai ba ma ka ce sake duba risala sai ce a ah, duba almasdar sabiq wato duba hujjar dazu shine almasdar sabiq reference na dazu to koma mishi shi yasa ka ji sai ce almasdar sabiq littafin dazu da aka gabata maka majmu'ul fatawa kenan ibnu taymiya ya ce wa aidan falaisa kullu ahadin yajibu alaihi an yudahiya ai kuma ma ba kowa ne layyata ba akan shi ba wa inna ma tajibu alal qadir sai wanda yake da iko sai ce fa huwa allazi yuridu an yubahiya dan haka wanda yake da iko shine yake nufin yin layya kenan kama kala kamar yadda annabi ya ce man arada alhajja falyata'ajjal wanda di yake nufin hajji to ya gaggawa ya aikin hajji din fa innahu qad domin kuwa qad tadillu dhalla za a iya samun ainihin wato dabbar ka ta ɓace ka ɗan tattali dabbar ka da baka ainihin tafi ka je ka yanka ko ka tattali yan kuɗin ka to manzo Allah ya ce in dai ka ni nufin aikin hajji to kai marmaza ka tafi domin wannan dabba ka za ta iya bata ko kuɗin naka za su iya lalacewa wata arudul haja ko kuma wata bukata za ta iya bujuro maka wadda za ta kifar da kuɗin naka mun fahimci wannan da kyau ko wannan hadisi gashi malam a ƙasa yace rawahu ahmad al-imamu ahmad ya fitar da shi a cikin mujalladi na farko na musnad shafi na 214 da 323 da 355 wa ibn majah haka al-imamu ibn majah ma ya ruwaito wannan hadisi a cikin lamba hadisi na 3883 wa abu nu'aymin da abu nu'aymin fil hilya a cikin littafin shi sunan littafin cikakke shine hilyatul awliya'i hilyatul awliya'i wato yana tarihin manyan bayan Allah ne cikin malamai waɗanda suke waliyai malamin hadisi ne littafin mujalladi goma ne a cikin mujalladi na ɗaya shafi na ɗari ɗaya da goma sha hudu kaga duk waɗannan suna tabbatar da magana da na faɗa ɗazu cewa babu wani fanni da aka yi rubutu mai faɗi irin ilimin hadisi duk waɗannan littafan da muke kawowa in ka mallake su ka mallaki kaɗan ne cikin littattafan da ake so ka mallaka shi yasa aikin aiki ne ka tafi noma za ka yi faskare za ka yi ina za ka shiga ka fita ka san yadda za ka yi karatu ka samu kuɗi ka fi littafi sannan ba ado za ka yi da su ba ka karanta kada ce malamin yana da littafi mujalladi ɗari ya karanta ya karanta ko kuwa ko ka kawai irin yadda ake sayan qur'ani a ƙasa hausa sai mutum ya sayi ƙur'ani mai gafaka a ƙasa hausa sai ya rataye yana ta ƙura sai ya ce ai baban mu mun gaji qur'ani a wurin shi to Allah ramani ne ya karanta ni ko kawai kenan ya sai ya rata yana shan kura da ya sai shadda shi rata ya tayi tana shan kura ba sakawa ya ya fesa mata turare ba ya mata guga to qur'anin ma ya dako ya je Allah ramani ya biya shi ma <laughs> kawai barazana wai sai mutum wai sai qur'ani wai sai rata wai sai mutum ya sai littafi wai sai ya ado ji babban malami ne wane mutum to ya karanta <laughs> ujura kenan malam ujura kenan Allah ya shiryar da mu an fadl daga ainihin al sai ce wa fi isnadihi da'af a cikin isnadin wannan hadisi akwai rauni ya yace sai dai kuma da min tariqin ukhra wannan hadisi ya zo ta wata hanyar daban inda abi dauda a cikin riwaya abu dauda lamba hadisi na 1732 wa darimi da kuma al jarumi darimi ma ya ruwaito shi a cikin juz'i na biyu shafi na 28 wal hakim da al imamu al-hakim al-mustadrak mujalladin farko shafi na 448 wa Ahmad da al-Imam Ahmad a mujalladi na farko shafi na 225 wa fihi da'afun aiban ji hanyoyi biyu hanyar farko aka ce ita akwai rauni a cikinta hanya ta biyu ma da ya koro ta sai ce akwai rauni don me ko da za ka fitar da hadisi daga littattafai guda ɗari in ya zama hanyar nan kwaya ɗaya ce in ɗaya ta mutu duk sauran matun da duk maimaitawa ne hadisi ɗaya za ka iya samun shi a bukhari da muslim da abu da tirmidhi da nasa'i da musnad amma hanya ɗaya ce idan a ce misali wannan hanya da za a samu tangarɗa a ciki tun da ɗaya ce to duk sauran ma haka ne sai dai in wannan hanyar daban ce da wannan mun fahimci wannan da kyau ko shi yasa akwai wasu matasa 'yan bana bakwai da suka taso suka ɗan yi karatun hadisi sama sama shi kenan in Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya takhrijin hadisi ya ce wannan hadisi yana da hanyoyi biyu su kuma karatun hadisin bai wadace su ba sai su je sai su fitar da wannan hadisi daga littattafai guda arba'in wai za su yi alfahari albani ya fitar da hadisin ta hanya biyu su kuma zai ce mun fitar da shi ta hanya arba'in kaga jahilci waɗannan littattafai guda arba'in ai ba su ne hanyoyi ba a'a duk yawan littattafan in dai hadisin duk littafin da kaje zaka ga daga Abu Huraira daga Abu Huraira to ko littafi dubu ne sai ka ce hanya hadisin kwaya ɗaya ne amma sai ka ce yana cikin littafi dubu to ai baka ƙara komai ba kenan don haka sai ka je yaro yana alfahari wa akhrajahu shaykh al-albani min tariqataini wa ana kharrajtuhu min 40 masdaran waje yana son ya ce wai ya fi Muhammad Nasiruddin al-Albani ne <laughs> kai jijjiwa Allah ya kiyaye jijjiwa kenan da zangayi haba malam alin zamu ya fi karfin bakin kaza malam hmm. wa fihi da'afun aidan yace wannan hanyar ma har wayo akwai rauni cikin ta Lakin lakinnahu sai malam ali Hassan ya ce, sai dai kuma shi wannan hadisi bi tariqaihi in an haɗa shi da hanyoyin shi guda biyu hasanun insha Allah tunda waccan hanya ba cewa aka yi ba'isiya ba da cewa aka yi ba'isiya wannan ma aka ce ba'isiya to ko da sun kai goma irin haka to ba za su inganta ba amma ta farko cewa kai fihi ba'af akwai bambanci tsakanin fihi ba'af da fihi ba'if in aka ce fihi ba'if to isnadin ya mutu amma fihi ba'af to mu'tabar kenan akwai dama dama don aka samu wani mai dama dama irin shi to sai a hada sai a ce ya zama hasanul li ghairihi don haka yace wannan hadisi ne hasan insha Allah wanzur irwa al-ghalil yace ka duba littafin irwa al-ghalil li ustadina al-albani ga babban malamin mu albani a cikin mujalladi na hudu shafi na 168 zuwa 169 Allah ya shiryar da mu to ka ji wannan hadisi kenan annabi yace ce wanda yake son ya aikin hajji ya gaggawa ya je ya yi domin dabbar da ya tattala za ta iya bata kuɗin guziri da ya iya tattala wata bukata za ta iya bujurowa mun fahimci wannan da kyau ko munasaba akan haka ba daidai bane abin da yake faruwa a kasashen nan namu mutum yana da halin zuwa aikin hajji wai sai ya ce Allah bai kira shi ba da wanne za a ji ka ki zuwa aikin hajji kuma ka yi wa Allah ƙarya zuwa za kofa gidanka a tudun wada a ce alhaji ka fito Allah na sallama da kai da naka zo aikin hajji wani Allah bai kira mu ba ka san kiranye ne kiranye ne abin eh ka ji wa yau kasuwa yaushe aka kira ka yaushe aka zo aka kira ka kasuwa mutane akwai hila yadda ka san yahudawa yahudawa su ne da hila Allah ya haramta musu cin naman kitse sai su je su narka sai su je sai su siyar sai su cinye kuɗin ai dai ba su ci kitse ba amma dai sun siyar sun ci kuɗin sai Allah ya tsine musu albarka to shi yasa ba a son hila kana da halin aikin hajji ka tafi kai kar ka ce ba a kira ka ba an kira ka an baka hali saboda haka ana jiran ka amsa in kuma baka amsa ba Allah ya ce walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila Allah ya tursasa mutane ya ce dole ne su zo su ziyarci ɗakin shi amma ba kowa ba sai ga wanda ya samu hanyar zuwa wa man kafara wanda ya kangare wa Allah shine kafirci anan sai Allah ya ta'abirin abin da kalma mai zafi wanda ya kangare wa Allah ya ƙi domin ma'anar kafirci a lokal arabiya shine ne shine ƙi kangarewa wanda ya kangarewa Allah ya iya aikin hajji alhali yana da hali fa inna Allah ghaniyun anil alamin Allah ya wadatu ba kai kadai ma da ka ki zuwa aikin hajji ba duk duniya da za a ki zuwa aikin hajji wallahi bai Allah bai asara ba jama'a suka yi asara domin Allah na da wani ɗaki a sama ta bakwai saiti da Ka'aba sunan shi Baitul kamar yadda wannan yake Baitul Ka'aba Baitullahi al-Ka'aba haka wancan yake Baitullahi al ɗakin Allah ne rayayye ne da ibadar mala'iku duk sa'a duk lokaci guda mala'ika dubu saba'in za su zo su wuce su yi tsawafi wasu kuma za su wuce tun daga farkon duniya har ta tashi Ya za ba ku je kun yi aikin hajji ba Allah bai ƙwaru da komai ba ku ne kuka na ƙasa saboda in ka je kai aikin hajji ka dawo hajjin ka ta zama karɓaɗɗiya za a wanke ka daga ka kamar ran da mahaifiyarka ta haife ka yasa kana da halin ka je kai aikin hajji ka je kai alheri ne Allah ya shiryar da mu mutane ba su san falalar wannan wuri ba addu'ar da baka shekara talatin ka ne a garin ku in ka je can ka durkusa yi kwaya ɗaya ta isa to da bambanci ko ba bambanci a nan kana nan nesa kana ta yi Allah yana jin ka amma dai da saura garin ku bai da wannan daraja amma can wani dandali ne mai daraja je ka ka durkusa gaban Allah ka ce Allah bukata kaza bukata kaza bukata kaza ka gani mas'aloli ne ana buƙatar mutane su san daraja addinin musulunci wannan wuri Allah da kanshi ya halicci gurin sannan sai bambance daraja shi da saura inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi bakkata haka Allah ya ce. farkon masallaci da aka fara gina wa mutane a bayan ƙasa shine wanda ke bakka ina ne bakka dandalin da ka'aba take ciki shine da sunan bakka garin kuma makka Allah ya ce mubarakan dandali ne mai albarka fihi ayatun bayyinatun akwai alamomi da ke nuna ƙudurar Allah da irada Allah ga sunan asalari daga ciki sai Allah ya ce maqamu Ibrahim ga inda annabi Ibrahim nan ya tsaya yi addu'a fiye da shekara dubu nawa amma har yanzu ga sawun kafa shi a wurin bai bata ba jama'a mun gane wannan saboda hakan kana da hali ka je aikin haji ka je aikin haji shine sai malam yake cewa wal hajj fardun kaga hajji ai farilla ce alal mustati ga wanda zai iya ko fa qawluhu to ashe da annabi yace faman arada an yudhiya wanda yake nufin yayi layya to ka qawlihi man arada al hajj kamar yadda annabi yace ne wanda ya nufin hajji aji ɗaya ne ko amma kowa ya san hajji wajiba ce amma annabi ya ce man arada al hajj to haka layya ma annabi ya ce man arada an yudhiya wanda yake nufin layya ashe wannan ba shi daga cikin dalilan da za a kafa wajen cewa layya ba wajiba ba ce Allah madaukakin sarki ya shirya da mu sai gobe mun zo za mu ci gaba da karatun wannan littafi fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika alhamdulillah